bayan bashi lambar yaban an saka wa wani titi a birnin yamai sunansa sa'annan kuma aka kaddamar da wani littafi da aka fassara daga turancin ingilishi zuwa na faransa game da mulkin shugaba buhari ina fatan wannan littafi zai zama alkibla ga shugabannin afirka masu zuwa kuma ya shata musu hanyar jajircewa da nagarta da kuma kishin kasa shugabannin a cewar bazum shugabannin kasa da na gwamnatocin nahiyar afirka da dama ne suka isa birnin yamai domin halartar taron na kungiyar african union to dangane da wannan batu a ranar juma'a ne aka bude taron shugabannin kasashen nahiyar afirka akan hanyar samar da masana'antu da faɗaɗa hanyoyin inganta tattalin arziki a jamhuriyar niger sai dai gabanin fara taron shugaban kasa muhammadu buhari ya kaddamar da wata hanya mai tsawon kilomita uku da mita 800 a yamai babban birnin kasar wacce aka sanya wa sunansa hakanan kuma an yi wani biki na kaddamar da fassara littafi a kan salon shugabancin muhammadu buhari zuwa harshen faransanci wanda farfesa john fadin na jami'ar mason university da ke jihar virginia ta amurka ya wallafa. wata sanarwa da fadar shugaban kasa ta fitar ta hannun mai taimaka masa akan harkokin yada labarai malam garba shehu ta ce shugaba buhari ya sha yabo a bakunan shugabannin kasashen da suka yi jawabi a yayin taron shugaban jamhuriyar nijar muhammadu bazum ya bayyana muhammadu buhari a matsayin tsayayyen mutum mara tsoro mai kankan da kai da dan kishin kasa kuma masoyin mulkin dimokuraɗiyya shi kuwa takwaransa na guinea bisau kuma shugaban kungiyar ecowas umaru sissoko imbalo ya ce ya zama shugaban gini ne tare da taimakon allah da taimakon muhammadu buhari a nasa bangaren shugaban chadi muhammad idris debi kamar yadda sanarwa ta ruwaito cewa ya babu ko shakka shugaba buhari jigo ne wanda ayyukansa da rawar da yake takawa suka sanya duniya take jin maganar nahiyar afirka tun kuma sai batun zaɓe inda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar nan inec ta amince da sakin dokokin da suka shafi yakin neman zaɓe da yawan kuɗaɗen da 'yan takara da jam'iyyu za su kashe a zaben ƙasar nan da ke tafe hakan dai na kunshe ne a cikin wata sanarwa da kwamishinan yada labarai da ilmantarwa a kan ƙuri'a na hukumar ta inec festus okoye ya fitar a ranar alhamis a abuja okoye ya ce hukumar ta yi taruwa a ranar alhamis inda ta tattauna akan batutuwa da dama da suka hada da wallafa dokokin da suka shafi gangamin yakin neman zaɓe da tarurruka na siyasa da kuma kudaden da jam'iyyu da kuma 'yan takara ke kashewa ya ce a yanzu an wallafa bayanai kunshi biyu a shafin intanet da shafukan sada zumunta na hukumar sa'an nan za a rabawa jam'iyyu da 'yan siyasa da masu ruwa da tsaki da kuma kafafen yada labarai kwafi-kwafi na bayanan festus okoyi ya kuma tunatar da jam'iyyun siyasa kan nauyin da ke kansu na mika rahoto ga hukumar kamar yadda kundin dokar zaɓe ya tanadar shugaban jam'iyyar apc mai mulkin ƙasar nan sanata abdullahi adamu ya nuna damuwa akan shirin da hukumar zaɓe ke yi na aiki da na'urar tantance masu zaɓe da aika sakamako ta intanet da ake kira da bivas a babban zaben da ke tafe kalamar nasa na zuwa ne a yayin da ya rage kwanaki 93 a gudanar da zaben shugaban kasar nan shugaban jam'iyyar ta apc ya ce yana shakkar ko bullo da tsarin amfani da na'urar ta bivas zai samar da kyakkyawan sakamako ga al'ummar kasar nan baki daya a zaben da ke tafan a cewarsa najeriya ta shirya amfani da wannan fasaha a lokacin zaɓe ba amma kuma ya ce idan za a yi to ya zama wajibi ga hukumar zaɓe ta tabbatar wa al'ummar ƙasar nan ta shirya ɗari bisa ɗari domin ta gamsar da kowa da kowa bala ibrahim shine daraktan yada labaran jam'iyyar kuma ya shaida a kafar yada labarai ta bbc cewa damuwar shugaban jam'iyyar na ya nuna akan tasirin na'urar wajen samar da sahihin zaɓe damuwa ce ga niyya ko kuma ganin an yi adalci ga kowa da kowa sanata abdullahi adamu ya ce akwai kalubale sosai da ya shafi rashin wutar lantarki da rashin layukan intanet a yankunan karkara wanda idan ba a shawo kansu ba zai yi wuya na'urar ta yi tasiri to ma jam'iyyun hamayya a jihar kano na ci gaba da yin tur da allah wadai da wasu kalamai da ake zargin na haddasa rikici ne da shugaban jam'iyyar mai mulki ta apc ya yi a baya-bayan nan masu sukar na cewa kalaman abdullahi abbas na ranar laraba wata alama ce da ke nuni da cewa mai yiwuwa akwai wani mummunan nufi da apc ta yi game da zaɓe mai zuwa a jihar ta kano 'yan adawar na cewa sun zuba ido ga hukumomi da jami'an tsaro domin su ɗauki mataki saboda gudun faruwar tashin hankali kamar yadda suka saba wasu 'yan siyasa a najeriya suka ɗora daga inda suka tsaya wajen yin duk mai yiwuwa domin jam'iyyarsu ta ci zaɓe a yayin da babban zaben shekarar 2023 ke karatowa a wannan karan mutumin da aka saba ji da irin waɗannan kalamai ne ya sake yin su wato shugaban jam'iyyar apc mai mulkin jihar kano abdullahi abbas a cewar abdullahi abbas ko da tsiya ko da tsiya tsiya ko ana ha maza ko ana ha mata za a yi ko me zai faru to komai ta fanje mafanjan sai mun ci zaɓe shugaban jam'iyyar apc din wanda ke mulkin najeriya da jihar kano ya yi waɗannan kalamai ne a ranar laraba a yayin da suke kaddamar da kamfan ɗin takarar gwamna a ƙaramar hukumar gaya mata da maza matasa da yara suna ɗaga mana hannu suna munna suna jinjina suna cewa mai girma gwamna je ka gida ka kwanta mai girma gwamna kai wata babbar kotu da ke zamanta a birnin fatakwal ta soke takarar dan takarar gwamnan jihar rivers a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar apc mr tony cole jaridar punch ta ruwaito cewa jam'iyyar pdp ta jihar ce ta nemi hukumar zaɓe mai zaman kanta inec da ta soke takarar mr cole tana ikirarin cewa wakilan jam'iyyar da suka kada kuri'a zaben fitar da gwanin ba zaɓaɓɓu ba ne a tsarin demokuraɗiyya tun da fari tun farkon fara batun dai lauyan apc ya nuna rashin amincewa da saurara karar da kotun za ta yi yanzu kuma sai batun tsaro inda hukumar tsaro ta farin kaya dss ta musanta batun cewa ta janye karar da take yi wa fitaccen mai shiga tsakani da masu tayar da kayar bayan nan malam tukurmamu a ranar alhamis ne dai wasu kafafen yada labarai suka ce dss ta janye karar da ta shigar din a gaban babbar kotun tarayya da ke abuja tana neman ta ci gaba da tsare shi tsawon kwanaki 60 jaridar daily trust ta ce labarin da aka fara yadawa ya ce lauyan dss am dan lami ya shaidawa mai shari'a in konye maha jim kaɗan cewa an janye ƙarar saboda wasu abubuwa da suka taso amma a wata hira da daily trust ta yi da mai magana da yawon hukumar ta dss peter ofunaya ya bayyana labarin a matsayin na kanzan kurege ofunaya ya jaddada cewa hukumar dss bata taɓa janye ƙarar mamu da ta shigar ba yana mai cewa ana ci gaba da shari'ar tun a watan satumba ne da dss ta kama tukurmamu wanda ya yi suna sosai wajen shiga tsakani da masu satar mutane da dangin waɗanda aka sace al'ummar ƙauyen damari da ke karamar hukumar birnin gwari ta jihar kaduna sun nuna suna can suna ƙoƙarin tantance barnar da 'yan bindiga suka tafka a wani hari da suka kai a ranar alhamis da daddare barnar da ta yi sanadiyar kashe mutane biyar da kuma sace wasu waɗanda har yanzu ba a tantance yawansu ba shugaban kungiyar cigaban masarautar birnin gwari ishaq usman kasai ya tabbatar wa da kafar yada labarai ta bbc cewa barayin sun shiga ƙauyen ne a wani lamari mai kama da ramuwar gayya bayan artabu da suka yi a ranar litinin da wasu waɗanda ake zargin mayakan kungiyar ansari ne waɗanda ke gudanar da lamuransu a yankin. rundunar 'yan sandan jihar nasarawa ta ce ta gano gidan da ake zargin sayar da jarirai a karamar hukumar karu ta jihar rundunar ta ce ta ceto mata shida da kuma jarirai da kuma wani jariri dan wata shida a cikin gidan sanarwar da ta fitar wato da suka fitar jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan yankin dsp rahman nansar ya ce da misalin karfe biyu na rana suka kai samamai karu bayan samun wasu bayanan sirri ya ce ana ba saja da gidan ne a matsayin gidan kula da marayu sai dai bincike ya gano cewa ana garkuwa da kananan yara ana yi musu ciki sannan a sayar da jariran da suka haifa an da ya cafke wasu mutane guda uku da ake zargi da aikata wannan mummunan aika-aika yanzu kuma sai batun lafiya inda shugaban hukumar yaƙi da cutar sida a najeriya wato cutar kanjamau a najeriya ya ce mutanen kasar nan mutum miliyan 1,600 ɗoriya ne ke shan magungunan rage raɗaɗin cutar a lokacin wata tattaunawa da manema labarai a ranar alhamis abuja gamba aliyu ya ce hakan na nuna irin ci gaban da aka samu a bangaren yaƙi da cutar kasancewar mutane 838,020 ne suke shan magani a shekarar 2017 ya kuma ce yawan masu kamuwa da cutar ya ragu daga mutum 300,400 a shekarar 2019 zuwa mutum 92,323 a shekarar 2021 hakanan ya ce an samu karuwar cibiyoyin kula da masu cutar daga goma a shekarar 2017 zuwa 118 a shekarar 2021 lamarin da ya sanya zuwa yanzu wato zuwa shekarar 2021 ake kula da sama da mutane 221,000 bayanan da yana zuwa ne gabanin ranar yaƙi da cutar mai karya garkuwar jiki ta duniya ta shekarar 2022 da muke ciki ministan lafiyar ƙasar nan osage henare ya ce taken ranar ta wannan shekara shine samar da dama ga kowa wajen kula da kuma kare yaduwar cutar ya ce an fitar da taken ne a matsayin wani sabon yunkuri na takaita yaduwar wannan cuta ta sida to anan shirin namu zai ja birki alabashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu dora da karin wasu labaran mu sai dai kan sanar za ku ji cewa matsalar karancin man fetur tana kara ta'azzara a jihar lagos ku biyo masu sashen labaran tattalin arziki da kasuwanci domin jin wannan da ma wasu.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 haka kuma an tsara manhajar mu ta shirin gani da ido domin ku rika aiko mana da hotuna ko bidiyo ko kuma labaran da ke faruwa a yankunan da kuke da zarar kun sauke wannan manhaja sai ku dangwale ta da dan yatsa sa'an nan ku shafi kanta nan take kuma za ta bude muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi ka'idodin da aka zayyana domin aiko mana da sakonni sai mun ji daga gare ku yanzu kuma shirin namu zai dora inda matsalar karancin man fetur ta karaɗe sassan birnin legas da ke shiryar kudancin ƙasar nan a yayin da al'umma ke nuna damuwa akan musabbabin karancin duk da cewa 'yan kasuwa masu zaman kansu na sayar da lita guda sama da naira biyu da goma. a halin yanzu ɗaiɗaikun gidajen mai ne ke sayar da fetur ɗin a sassan jihar legas a yayin da dama ke ci gaba da kasancewa a rufe kafar yada labarai ta rfi hausa ta ba da rahoton yadda motoci da babura suka yi dogayen layuka a kokarinsa na ganin sun sayi man wasu daga cikin gidajen man na sayar da lita guda a kan farashin naira 210 zuwa 215 ko kuma 220 sabanin farashin da gwamnati ta kayyade na naira 169 zuwa naira 170 a nan kuma mataimakin shugaban kasar ghana mahmudu Bowamia ya ce gwamnati na duba yiwuwar yadda kasar za ta rika amfani da zinariya wajen sayan man fetur din da take shigowa da shi kasar a maimakon kudaden waje jaridar pulse ta ruwaito Bowamia na cewa matakin wani yunkuri ne na magance faduwar da da takardar kudin kasar ta cd ke yi babu kuma da kuma tashin farashin kaya wani bayani da ya wallafa a shafinsa na facebook ya ce gwamnati na tattaunawa akan wani tsari ta yadda za mu rika amfani da zinariyar mu a maimakon dalar amurka wajen sayan man fetur jaridar ta ruwaito cewa tsarin zai fara aiki ne a ƙarshen watanni uku na farko na shekarar 2023 bawomiya ya ce idan tsarin ya fara aiki zai rage abin da muke kashewa sa'annan zai rage ci gaban faduwar darajar mu wanda ake alakanta da tashin farashin mai da karfin lantarki da ruwa da sufuri da kuma abinci daga fannin labaran ƙetare kuma gwamnatin sawa tome da principe ta ce wani yunkurin juyin mulki da aka yi a ƙasar da sanyin safiyar juma'a nan bai samu nasara ba sakamakon yadda jami'an tsaro suka dakile shi firaministan ƙasar patrice truvauda ya zargi wasu mutane hudu cikinsu har da shugaban majalisar dokoki mai barin gado na navis da yunkurin kai hari a cibiyar rundunar sojin kasar inda ya ce tuni aka kama shi wata mazauniyar babban birnin kasar ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na kasar faransa cewa ta ji karar manya da kananan makamai da kuma fashewar nakiyoyi kusan tsawon sa'o'i biyu a cibiyar sojin firaministan ya shaida wa jama'ar kasar da kuma kawayensu na kasashen duniya cewa an yi yunkuri ne a tsakanin sha biyu na dare zuwa karfe 6 na safiyar juma'a lokacin da aka kai hari akan sojojin da ke bariki kuma yanzu haka al'amura sun koma daidai shaidun gani da ido sun ce an girke sojoji a gidajen manyan jami'an gwamnatin kasar domin tabbatar da tsaro a yayin da jama'a suka fara barin gidajensu domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum kasar sawa tome da principe mai mutane kusan 250 ta yi kaurin suna wajen rikicin siyasa a yayin da jama'a take fama da talauci. an rantsar da anwar ibrahim a matsayin sabon prime minister malaysia lamarin da ya kawo karshen rikicin siyasar da ya biyo bayan zaben da aka gudanar a ranar asabar sarki sultan abdallah shine ya naɗa shi bayan shafe 'yan kwanaki yana tuntuɓa domin kafa gwamnatin haɗaka wani mai goyon bayan mr anwar ya ce yake cewa na yi farin ciki matuka da wannan labari mun daɗe muna jiran rana irin haka kuma lokaci ya yi da za mu yi maraba da wanda zai kawo malaysia kyakkyawan sakamako mr anwar ibrahim dai ya shafe shekaru 25 yana neman kujerar firaminista a malaysia a tsokin lokacin kuma ya sha ɗauri har sau biyu na tsawon shekaru tara bayan samunsa da laifin aikata lalata tuhumar da ya sha musantawa tare da cewa an yi ne domin a bata masa suna to daga fagen wasanni kuma tawagar kwallon kafa ta portugal ta doke takwararta ta gane da ci uku da biyu a karawar farko da suka yi a rukuni na ha a gasar kofin duniya ta shekarar 2022 da muke ciki da ake yi a kasar qatar ghana ce tawagar afirka ta farko kuma tilo da ta zira kwallo a raga zuwa yanzu a wannan gasar bayan kamar da senegal da morocco da tunisia sun gaza yin hakan tauraron dan wasa kuma kaftin din portugal cristiano ronaldo shine ya ci kwallon farko daga bugun penalty a minti na 65 kafin andre a yau ya farke ta a minti na 73 zuwa minti na 78 felix Pereira ya kara saka portugal a gaban ghana kafin consiasio leo ya kara ta uku ana saura minti daya lokacin wasa ya cika bukari ya rage wa ghana yawan kwallayen ghana za ta kara da koriya ta kudu a wasa na gaba a ranar 28 ga watan nuwamba inda portugal kuma za ta kara da uruguay to har yanzu muna kan batun gasar cin kofin duniya inda kaftin din brazil neymar ya ji rauni a idan sawunsa a wasan da tawagar kasarsa ta buga da sabiya a gasar cin kofin duniya da ke gudana a kasar qatar kuma bayan wasan ne likitan tawagar ya ce za a yi masa gwaji nan da sa'o'i 48 likitan dr rodrigo lasmar ya ce dan kasar brazil din ya ji rauni ne bayan da ya yi karo da abokin hamayyarsa na sabiya a cikin minti na 79 aka sauya nemar a wasan da brazil suka ci sabiya da ci biyu da nema an hango nemar yana sawa bayan wasan a yayin da hotunan da aka dauka suka nuna yadda idan sawun nasa na dama ya kumbura kociyan brazil tete ya ce dan wasan gaban na paris saint-germain ya ci gaba da wasan ko bayan ya ji rauni ne saboda matukar bukatarsa da tawagar ke yi a lokacin ya kuma kawar da duk wata fargabar cewa dan wasan mai shekaru 30 zai iya zaman jinya har tsawon lokacin da za a kammala gasar cin kofin duniya saura kwallaye biyu ne kawai neymar yake nema ya cimma kwallaye 77 da pele ya ci wa brazil to da kuma haka labaran suka kammala a madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku su ne abubakar salihu ke ce da ku wassalamu alaikum